matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji Shina? Shina? nuna? A'a, ina yake ne? To, ko ina ya shiga? Bari in tuno shi in gani. Kai, ka, baka ga mun shina ba? Hajiya wani mutum ne ya zo cikin babbar mota, ya shiga cikin gidanku da wasu leduna baƙaƙe a hannu, kuma ya fito da shina suka shiga motar suka bi nan haka. wani mutum wanda ba babansa ba, wayo Allah na shiga uku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayo ne Allah. Subhanallah. Makwabciya? Makwabciya ina kwana? Lahiya lau. Wai me ke faruwa ne ha? Bar kuka mine ne gaya mini me ya faru? Me ya same ki dan Allah? Wani ya sace mini ɗana. Ɗaya ɗayan ɗin nawa shi na. <laughs> A'a, ta kaka, ban gane ba, wani ya sace miki ɗanki. Ko in ce, kina kallon ina kina aikin mi. Ina gidan hajiya hawa shugabar mata. Kin san yau ne taron matan jam'iyyar kamu jiki don tarbon ziyarar shugaban jam'iyyar. sai na bar shi cikin gida shi kaɗai gaban tele yanzu in dawo in neme shi sama da ƙasa ban gan shi ba da na fito na tambayi sule yake ce min wai wani mutum <laughs> ya zo cikin wata mota baka ya tafi da shina ban san ba ma wane ne <laughs> ha ke ko hajara wallahi Allah kin yi sakaci yaya zaki barin dan shekara biyar shi kaɗai cikin gida kuma wai ki je ban san ma ina ba a lokacin da ake wacce yara goyi a bayan iyayensu ke sai ki ce wai ke ma bar shi ne ma cikin gida shi kaɗai? haba an samu sati biyu yanzu wasu maza cikin wata babban mota suka samu yar uwata akan hanya suka daddake ta kuma suka amshe yaron da ke goye a bayanta ke bugu da ƙari ki ji labarin nan har yanzu ba a san inda suka yi ba da yaron nan. <laughs> na shiga uku, na mutu na lalace. Ya zan yi? Kenan har abada ba na ga ɗana ba. Haba ke ko, kwantar da hankalinki in Allah ya yarda muna iya samun shi. <laughs> to ta yaya? Duba, ta yi ki ɗauko hotunansa, mu ta yi kwamseriya domin mu sanar da ɓacewar shi. <laughs> Menene amfanin sanar da su? za su iya yin wani abu ke ba ma wani abu ba abubuwa kinga za su sa 'yan sanda cikin gari su yi bincike da kuma akan iyakoki za su binciki duk motocin da za su wuce saboda ma in sun yi kokarin fita da yaron kuma kar mu manta abu mai mahimmancin addininmu mu yi kiran malamai don karatun alkur'ani mai girma insha Allahu shi na zai dawo gida to mu je Ina da sa cikin wayata. Hajiya, kin ga ga motar da ta tafi da shi na nan ta dawo. Alhamdulillahi, ai mai motan, kanin babansa ne, kai, na gode Allah. Ke hajara, kanan baban shi sama kanan baban shi kasa to yanzu inda wani ne da ba a sani ba fa to ya ɗauki shi na. Hmm, makwabciya, wannan shi ake cewa jan kunne. Ai daga yau, na ce daga yau, bana bar ɗan nan shi kaɗai ba a cikin gida. Ba ke kaɗai ba ce, akwai wasu matan ma da ke barin 'ya'yansu su kaɗai kan titi da rana kai tsaka ko ki ga an aike su sayan wani abu ko ki ga yaran sai e ko safe ko eh su kadai sun dawo ko za su makaranta ai wannan shi ake ce ma ga to barka dai Allah dai tsare gaba amin amin gora kai ina kake zo maza in saka ka baya da mi zan ce ma babanka <laughs> kin ta yi gida hajiya hawa shugabar matan kama jiki makwabciya ruwa mini asiri kina son ya kore ni daga gidansa ne Hmm. kin san da bai son ina hulɗa da wannan matar gaskiya barka ke. Eh, barka <laughs>